في سبيل الله بغير علم ويتخذها هزعا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا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 dukkan yabo da godiya da jinjinawa san tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna wannan marice na rana atanin uku ga watan ramadana gina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina rigaye mala amadu da ke wannan shiya ta minanata Dukin murhu bakin boda tudun wada minanata cikin birnin shehu domin ci gaba da gudanar tafsirin mu na alkur'ani mai girma wanda muka soma daga jiya domin a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana idan ba a manta ba jiya mun faro daga farkon suratul luqman wato sura ta 31 kuma mun karanci aya daga ɗaya zuwa aya ta tara ya nuna a yau da yarda Allah za mu tashi a farkon aya ta goma daidai a wannan sura mai albarka suratul luqman wanda Allah ke cewa a wannan aya ta goma bismillahir rahmanir rahim خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم الله mai girman daukaka yana tabbata muna tauhidi kamar yadda muka yi bayani jiya wannan sura sura ce ta makka wadda ta sauko kame a yi hijira wanda mafi yawan surorin da suka sauko kame a yi hijira surori ne waɗanda ke magana game da tauhidi to sura ta ci gaba ga ta da aka santa da shi shine maudu'in tauhidi sai ce khalaqas samawati bighairi amadin ta Raunaha. Allah mai girma da ɗaukaka. ya halicce a samawati sama da jami'i ba daya ba sammai samawa sammai Allah ya halicci sama guda nawa guda bakwai kamar yadda Allah ya gaya muna yace ya halitta sama guda bakwai kamar yadda ya halicci ka sama mislahunna ina ne alaramma فسويهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظات ذلك تقرير العزيز العليم اي اكو خلق السماوات والارض كو خلق السماوات خلق سبع سماوات ومن الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن نعم نعم الله خلق سبع سماوات الله يهلك سما غدا بكاي ومن الأرض مثلهن كسما إرسو wannan aya tace khalaqa samawati ya halici sama bai ambaci suna wani ga waccan ta ambata kenan sama nawa aka halita guda bakwai sai Allah ke bigairi amadin babu wani gimshike babu wata tila wadda ke rike da wa'annan samman dukan su babu wani gimshikin da ke rike da su tarauna ha wanda kuke gani wannan gimshikin na malamai sun fasara guda biyu fasara ta farko suka ce ana nufin babu wannan bilar ballin ta maku gane ta kenan ya halicci sama ya halicci kasa babu wani gimshikin da ke rike da sama ballin ta maku gane shi fassara ta bi suka ce ya halicci sama ya halicci kasa amma akwai abin da ke rike da so akwai gimshikin da ke rike da sama amma ku ba ku gani wanda kuke gani ne shine bigairi amadin raunaha babu gimshikin da kuke gani kenan koda akwai shi amma dai ba ku ganin sa to amma dai magana mafi kyau shine lalle babu wannan ginshikin ba abin da ke rike da sama da kasa in ba ikon Allah ba Allah ne ke rike da sama da kasa da ikonsa babu wani ginshikin da aka domin ya rike sama duk da akwai malamai da dama da ke cewa akwai shi illa dai gani na ba ai yi wa alqa fil ardi rawasiya bayan Allah ya yi sama Allah ya yi kasa kuma saman babu wani gimshiki a kansa sai ce kuma ita kuma kasar sai ɗauko duwatsu sai jefa a cikinta me yasa jefa a cikinta wai duwatsun don su rike wannan ƙasar an tami da bikum don gudun kada ƙasar ta girgiza da ku kada ƙasar ta ruza da ku domin dutse shi ke rike ƙasa shi yasa ka je ka tambayi magina idan aka yi gina ba a hada da kankare ba gina ba za ta yi kwaliti ba idan aka yi gina ba sa mata duwatsu da kankare ba da rodu da siminti ba za ta yi kwaliti ba to shi yasa sai Allah ce to ita ma kasan kanta ai a gina ce saboda haka da za mu yi ta mun saka duwatsu cike. wanda wayannan duwatsun su ne ke rike ta an tami da bikum don gudun kada ta girgiza da ko kada ta karkata da ko kada ta kashe kada wato ta rubza da ku wa basta fiha min kulli daba sai aka watsa kowace irin dabba a cikin wannan doron duniya ana nufin aka halitta dabbobi a doron duniya ka debi shanu ka debi tumake ka debi awake ka debi jakkai ka debi dawakai ka debi mutane ka debi ka debi ka debi duka masu tafiya doron kasa duka wannan Allah ne ya yi su kuma Allah ne ya kawo su kuma halitta ce ta Allah kuma kowace halitta tana da bambanci da wata yanzu ka dibi jinsin agwagwakon kawai ka dibi nau'i nau'in su in ba makiyayinsu makiyayin su kake ba ba za ka iya bambanta wannan agwagwa ne wannan gis ne wannan ah, kwakwakwa wannan <laughs> ba za ka iya bambanta su ba kuma duka dabbobi ne waɗanda Allah mai gimar ɗaukaka yayi haka idan ka dawo cikin bangare abin da ya shafi kaje su ma za ka gane su haka ga su furolar ga su eh, kajin gida ga su kajin waye ga sai makiyayansu su ɗaya ke bambanta wannan da wancan ga tantabaru je wajen tantabaru ka gani yadda suke kala kala kala su ma ba kowa ke ganewa ba sai makiyayinsu to koma bangaren shanu su ma kansu kaga nau'ukan su ga bokolo ga yakana ga daban-daban duka min kulli daba kowace daba Allah ya riga yi su ya kado su a wannan duniya sai ka ga mutane suna rayuwa dabbobi na rayuwa kwari na rayuwa duka a wannan kasar da Allah ya saka ma duwatsu suna rike ta Allah ce fa ambatna fiha min kulli zawjin karim mm. sai muka fitar da kowane irin nau'i na itace na ciyawa wanda ke da ban shawa wanda ke da kyau haka kake ganin da an yi da mana tsire na fitowa wanda wannan tsire in ka kalle shi zai baka shawa kwarai da gaske wannan tsiren Allah ya fitar da shi ya zo ya yi rayuwarsa ya kare ya tafiyarsa ƙasa ta yi kyau ta rayu amma lokaci bayan lokaci kuma shi kenan sai kaga kuma ya riga ya tafiyarsa sai kaka ƙasar ta riga ta bushe wannan fa duk aiki Allah ne da ya kamata kai matsayinka na musulmi ka gane Allah nan ya cancanta a bauta masa Allah nan bai kamata ka gama shi da wani a wajen bauta ba Allah nan shine ya kamata ka kadaita da ibada ka bi shi ka bi annabi ne ka bi masu kira zuwa ga hanyarsa wannan shi ne kawai ake son ka gane ka gane ne ka gane akwai Allah kiran sai Allah ce gaba هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله yake to bari in tambaye ku mutanen Minanata mutanen Sokoto mutanen Najeriya mutanen Afirka duniya ma gaba da haza khalqullah wannan halitta ce ta Allah Allah yayi sama Allah yayi kasa Allah yayi dabbobi Allah yayi duka na Allah ne to yanzu abin muke tambaya faro ne ma za halakar lare na min doni ku zo ku nuna mini shomi ku zo ku nuna mini kai mina na wa'annan da kuke bauta ma ku zo ku gaya mini kai mina na su suka yi kuna bautan gumaka don Allah gumki mi taba halitta ku zo ku gwada mini ba gumki ba akwai shehunan da kuke bauta ma don Allah a gwada mini abin da shehu ya taba halitta duniyar nan to idan shehu bai taba halitta ba kai akwai wani waliyi da ya halitta babu akwai wani magiro da ya taba halitta babu akwai wani aljanin da ya taba halitta babu kai ko annabi Allah bai taba halitta kowa ba duk halitta ce ta Allah kadai don haka shi kadai ya kamata bauta ma karka bauta ba ko hada khalqullah faruni ma za khalaqa alladhina min duni bal zalimuna ba ma wannan ba azzalumai wa'anda ke daukan haƙƙin ibada su ba wani wanda ba Allah ba iya zalunci kenan domin ko haƙe na nawa na haƙe. ka ɗauka ka ba wani ka zalunce ni. to ta haƙƙe Allah ka mai wuta mai aljanna mai duniya mai lahira ka ɗauki haƙƙe ne ka ba wani kila ma ka ne kai ko mai tsamtana ka ba ka ci amana ka yi zalunci bal azzalimuna ko azzalumai eh balani mubini suna cikin bata bayyanan na bata saboda sun dauki hakkin Allah sun ba wani wanda ba Allah ba wannan shine yasa suka zama azzalumai je gaba la ramma ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد نعم لقمان dama shi yasa aka sama wannan sura da suratu luqman saboda me saboda wannan kissar da Allah mai girmar ɗaukaka ya kawo na wannan bawan Allah luqmanu a cikin wannan sura mun gaya muku tun jiya. malamai na sabani cewa annabin Allah ne ko ba annabi Allah bane amma magana mafi inganci mafi kyau shine ba annabin Allah ba ne amma dai waliyin Allah ne mutumin kirki ne wanda Allah ya ba hikima sai dai an yi sabani shin ɗane ne asalinsa ko bawa ne amma an yi itifakin ba jami ne ana nuhin ba balarabi ba ne ajamiyun ne bari mu jiya Eh, bari mu ji da mai irabul qur'ani wa bayanihi ya ambata game da shi kadan daga cikin ababin da ya ambata game da wa game da lukumanu kame mu shiga cikin kissarsa wasu ce ismun ajamiyun huwa mamnu'un min as-sarfi lil alamiyya wato akwai ababen da ke shiga suna su hana ma suna sarfu wato juyawa ga malaman sarfu ga malaman nahawu ya kamata ku san da wannan akwai ababen da ke shiga cikin suna su hana sunan ya zama mi ya zama munsarifi sai dai ya zama mi sai dai ya zama mamnu'un min sarfi to sunan luqmanu yana da cikin wayannan sunayen da ba a tasrifin su baka cewa ra'aitu luqmanan wa laqitu luqmanan hmm. wa marartu bi luqmanin hmm. inna luqmana ja'a luqmanun Ba ka cewa haka kenan baya irabi eh, baya shigansa sai dai lukumanan na haka yake baya tashi daga lukumana a lukumana ra'aitu lukumana marartu bi lukumana inna lukumana duka bai canzawa daga wannan kaidar larabci saboda saboda me saboda suka ce alam ne alam yana da shi da ke sa suna ya zama baya tasrifi sannan kuma bayan alam ya hada da me ya hada da cewa ajamiyun ne domin ba ajami duk abin da ba larabci ba in ya nada ma abu suna to guda na layan sarifu suna bai janzawa daga yake in dai ba na larabci ba yanzu wannan abinda ake ce masa abdullahi ko kaga abdullahi sunan laraba na aka aro aka bashi saboda shi yana yana tasrifi saboda sunan larabawa ne amma da za a koma can can gabar gandi yake ko to can gabar ga gandi akwai gobirawa gurin to da sunayen su aka sa masa to da sunan bai canzawa <laughs> amma yanzu suna aro sunan larabawa kaga yana canzawa an gane yanzu ni wannan me ba haushe yake ce ma wannan makulli makulli to makulli bai canzawa na ga makulli na cinci makulli makulli ya taho makulli ya bace ya taba canzawa a ce makulli wani lokaci a ce makullu ko a ce makullatun bai taba wa yana nan wanda yake makulli ne yana nan makulli ne saboda ajamiyun ne saboda laraba ba laraba suka nada mai suna ba amma da laraba suka nada mai suna ba larabe ne to in wajen rafa'a ne zai zo marfu'i in wajen nasaba ne zai zo mansubi idan wajen jarra ne zai zo majruri kun gani yawwa bari mu dauko misali yanzu hindu hindu ai kaga larabci ne ko zaka cewa ja'at hindatu hindatu ta zo kaga da mi da don ma hindatu sai ka ce marartu bi hindati ko eh, inna hindata ehe to duk abin da Allah rabci shi yana canzawa daga don ma daga kasara daga mi to amma inda inda ba larabci ba laraba ne ba ko to bai canzawa sunan bai canzawa to ba shi kadai ne ke sa suna ya zama bai tasrifi ba a'a akwai ababen da dama da ke sa bai tasirifi daga cikin akwai attanis kamar faɗi mata ah, baka baka cewa faɗi matan ko faɗi matin ko faɗi matun bai tasirifi so mu dai wuce wannan sai an je makaranta amma dai wannan yana daga cikin alam ne bayan alam ne kuma a jami'un ne saboda layan sarifu bai tashi daga luqmana luqmana bai komawa luqmanan bai komawa luqmanin bai koma lukumanu yana ne lukumana kama usumana hmm. shi ba bai canzawa hmm. an gane hmm. wakila arabiyun huwa mamnu min silil alami wasu suka ce a lukumana larabci ne amma dai bai sadisi saboda alam ne kuma waziratul alif wa nuni saboda an kara alifun a dama ababe guda biyu ke yaduwa ga suna su canza masa su hana masa tasarifi suka ce to wannan yana daga cikin sa shi alam ne daya na biyu kuma an kara masa alifun da lamu domin an ce na kaga alifun akwai nunu a karshe kamar usmana kin wal awwalu azhar magana ta farko dai ta zama daidai cewa shi dai a ajamiyun ne shi yasa malamai da dama sun kawo abubuwan da luqmanu yake na hikimomi wanda su ne dalilin da ya sa Allah ya bashi wannan katada sai daga cikin tabi'ai na cewa khayyarahu Allah bainan nubuwati wal hikmati fakhtaral hikmata Allah ya bashi zabi tsakanin me tsakanin annabta da kuma a bashi hikima shi ba annabi ba sai ce to shi kada a bashi annabta a bashi da mi a bashi da hikima wannan magana ta da tana da gyara Allah bai baka zabi tsakanin annabta da wani abu ka zabi wani abu ba annabta don annabta na gaban komi ba ba haka take ba ya dai faɗi wannan dai amma dai akwai magana da zamu ambata nan gaba wanda ita ce a an ba shi zaɓe ne tsakanin ya zama khalifa ya zama shugaba ko kuma Allah ba shi hikima ba shugaba ba yake to shi ya yi da son a ba shi hikimar ba shugaban ba to ya yi zama daidai an zo misali an same ka kamar ga Malam Aminu Musa aka ce Malam Aminu Musa na'am kana son ka zama gwamna ko a baka hikima ce a ni dai batun gwamna aje do Allah a bani hikima ta <laughs> ka gadi to haka ta faru gare shi amma ba annabta ba don annabta kan bai yiwuwa a baka zaɓi game da annabta kuma kace ce baka so daga nan sai Allah ya ba shi hikima fa asbaha hakiman fasu ila an zalika mi aka tambaye shi me yasa ka zabi hikima ka bar annabta yace law arsalallahu ilayya nubuwata azmatan la rajawtul fawd biha da Allah ya turo mini annabta kawai ba tare da ya tambaye ni zabi ba yake ga kanan na baka annabta tilas tilar ko kai da ko na baka to da zan karba hannu bi in murna amma walakin da hu khayyarani amma zabi ya bani sauraka fahimtu an ab'afa an nubuwa sai ne ji tsoron kada imi kada in kasa daukan nauyin annabta to yahi kyau dai ga wancan shugabancin ba annabta ba wakila kana minan naubati kasiran afdasa afdasal anfi wakila kana habashiyin wasu ka ce yana cikin kabilan mubawa gajere ne mai katon hanci wasu ko suka ce kana habashiyan kala sa'id ibn al-musayyib irin ke manyan tabi'ai yake cewa kana aswada min sudan bakar fata ce cikin sudan mishfaran ah, hikmatuhu min hikmatil anbiya hikimarsa hikima ce wadda aka dogo daga cikin hikimomi da Allah ke ba annabawa wakila kana khayyadan wasu ka ce make wato mai dunki ne tela ne wakila ra'i wasu ka ce makiyayi ne fara'ahu rajulun kana ya'rifu qabla dalika sai wani mutum sai ya gane shi bayan Allah ya bashi hikimar sai ya gane shi sai kuma da ya san shi makiyayi ne ko ya san shi manomi ne ko ya san shi mai mi madunki ne madunki ne fakala sai ke alasta abda bani fulani kai ba bawa ne ba cikin bayin wane kunta tar'a bil amsi kana kiyo ajiya kala bala haka take kala fa ma balaga bika ma aram yasa manzo muka ga Allah daga daraja ka haka kala wa ma yu'jibuka min amri mi baka shawa game da al'amari na haka ke mamaki kala wa ta'un nas bi sadaka wa gishiyanuhum babaka wa ridahum bi qawlika yake abin da yasa nike mamakin al'amarin ka? da na san ka bawa da na san ka ba kowa ba amma yanzu gaje na ga mutane suna dantazo a gidanka suna ruhe bakin kofar gidanka kenan kullum mutane bakin kofar gidanka kuma sai ne ga mutane idan ka faɗi magana kowa ya gamsu ba a jayayya da kai to me yasa haka kun ga abin da bambancin shugabanci da me da hikima kenan idan Allah ya zai baka zabi da ka samu shugabanci ka samu shugaban kasa ko ka samu gwamna ko ka samu wani babban ke cikin sarakunan da ake ji da su da Allah ya baka ilimi na addini da hikima ta yada wannan ilimin wallahi zabi ilimi na addini ina tabbata ma zaba a to Allah bari in tambaye ku mun manya manya malaman da Allah ya ba hikima a Najeriya mun manya manya sarakuna a Najeriya mun manya manya masu kuɗi a Najeriya mun manya manya masu mulki a Najeriya bari mu dauki Kano Kano ta yi gwamnoni ko ba ta yi gwamnoni ba do Allah gwamnonin da sun ka wuce da masu rai da waɗanda basu rai ba wa'anda suka wuce akwai wanda yanzu kima sa da darajarsa ta kai irin ta malam Ja'far Mahmudu Adam akwai okay Sokoto ta yi gwamnoni akwai tsofi akwai na yanzu akwai waɗanda ke da rai akwai waɗanda sun mutu dukkan su ɗaukar su sun yi mulki ko ba su yi mulki ba sun yi mulki akwai wanda darajarsa ta kai darajar Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ai asalin Abubakar Gumi dan Sokoto na ko ba dan sokoto ne ba dan sokoto ne domin da dan gumi na gumi kuma sokoto ce da baya an ka yaye ta to kaddara a yanzu an raba ta zamfara akwai gwamnoni ko babu gwamnoni akwai gwamnan da ya kai daraja abubakar mahamudu gumi to shine muke son ku gane hikima idan allah zai baka wallahi ya duk mulkin da allah zai baka domin Allah na iya baka mulkin ya kwace hikimar sai ka kama ka kama dabirta ka kama butun butun ka kama barna ka kama shirme shikenan a kama tsine ma albarka ka aje tsinanne albarka ka mutu tsinanne kwarai kuwa da yawa in kai mulki baka baka da hikima baka yi adalci ba ka mutu tsinanne mutane su tsine ma ka je gaba Allah kuma ka hadu da matsala to shi yanzu sai gashi Allah ya daga darajarsa saboda ya zabi me ya zabi hikima ya yayi watsi da duka mulkin da za a bashi qala ya ibn akhi da yake masa to na ga mutane na zuwa gidanka na shi yasa nake ma tambaya take dan uwana in sana'atu in sana'ata ma aqulu laka kunta kadhalika yace to kai ma da ke mamaki da ke shawar wannan halin da nake da cike wannan matsayin da Allah ya bani kai ma idan ka yi abin da ni gaya maka abin da zan gaya maka to kai ma zaka zan iri na ba dai kana son kai ma ka zama babban mutum ba mutane suna dafifi a bakin kowar gidanka suna zuwa suna nema alfarma gare ka kai magana kowa ce yayi da yace to shike da bari in gaya ma ababen da zaka idan kai yi su to kai ma zaka zama haka yake wa ma asnau mina na zai kala gabbu gabbu basari abunda ni shine na ruhe idanuna bana kallon matan da ba nawa ba bana kai kallon abunda ba nawa ba bana da kwadai ka san kwadai mabudin wahala ina ruhe idanuna na dai kenan na biyu wa kafu lisani ina kame harshe na ba sakin magana ni kai kullum ba ba maganganu kai ba kai ba gindi ba ina rike halshe na ban magana sai akwai bukatar maganar kuma in akwai bukatar magana da na magana da an kare bukatar sai in shiru in kyali don bakin nan ba an yi mashi ba don surutu to yi mazu Allah ya rike harshe wutar ya ce kuffa alaika haza ka rike wannan sai ce ah, wa ina nata wa ina lamu akhazu na bima takallamu bihi za a kama mu da laihi abinda muke magana da shi yake sakilatka umuka wa hal yakubbu nas fi fi nari ala wujuhim aw kala ala manakhirihim illa hasaida alsinatahu yace ah yanzu zamu kama harshe mu koko za a kama mu da laifin abinda halusa muke magana ce okay kai kai kana tsammani akwai wani abin da ke kada mutane wuta kamar harshe ina ba abin da ke kada mutane wuta kamar mi kamar harshe to rike harshenka harshe zai iya girbe wuyan ka ya kare magana ko baki mai yanke mi bai yanke wuya Ya ce to rike harshe na shine na farko wa ifatu dam'e da kuma rike kwadai na rike kwadai domin makwadaici bai zama mai hikima mai kudin gwamnati mai kujera mai kudin wani dan siyasa ya bashi wani abu mai kudin ai bashi wani abu wallahi da wahala ya zama mai hikima saboda zai ga gaskiya karara ya ji tsoron faɗinta ta gani to kare ke kwaɗai kai ka bar kwaɗai gaba ɗaya don Allah bari da kewa bari gaba ɗaya wa hifzu farje da kuma rike farje na Ko ji na nawa na hudu wa hifzu farje kaga akwai kabbu basari akwai kaful lisani akwai ifatu dabi na hudu hifzu farje rike farje na wa qiyami bi ahadi na biyar shine ina tsayawa da dukkan alkawalin da ni tsaya akai ne don abin da ni tsaya nike zan yi abu kaza to zan tsaya in yi shi wa fa’i bi wa'adi alkawali na da ni na ba da wani abu zan cika wannan alkawali ce zan baka zan baka in ce zan yi zan yi kaga duka alkawali ne wa takrimatu baiti ina girmama bako na idan ni bako ina girmama shi wa hibdu jari ina tsare makoci na wa tarku ma la ya ni da barin abin da bai dame ni ba abin da bai shahe ni ba ban saka baki na a ciki ka rike wa'annan abubuwan Allah zai daga darajarka ka rike su Allah zai daga darajarka fa zalika allazi sayyarani kama tara luqman yake wannan shi kai ni inda ni kai wa yurwa annahu qala aw tarwaya anti yace qadarullahi wa ada'ul amanati wa sidqul hadisi wa tarku ma la ya'nini abun da kai ni wannan matsayin ya bani wannan hikima shine na farko dai kadara ta Allah don ita ta a gaba Allah in sai ya kadaro sai Allah ya yi da komi zai faru to haka Allah kadaro ni na ɗaya kenan na biyu adaul amana bai da amana bana ci amana wa sidqul hadisi in zai magana gaskiya nake wadi bana karya wa tarku ma la ya ne da bani abun da bai dabe ni ba Anas bin Malik yake cewa al-hikmatu tazidu sharafa sharafan wa tarfa'u al-muluka hatta yajlisa majalisal muluki Anas bin Malik sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hikima hikima tana ƙara ɗaukaka bisa ga ɗaukaka kenan hikima tana ƙara mutum daraja wa tarfa'ul muluka tana ɗaga darajar al-mamluka ba muluka ba wa tarfa'ul mamluka tana ɗaga darajar bawa hatta ya jalisa majalisal muluki har sai ya zauna inda sarakuna ke zama bawa na amma saboda ilimin sa sai Allah daga darajarsa ga luqmanun nan ga so bilal bin abi rabahi ga so manya-manyan sabai wa'anda suke ajamawa ne ba wasu bayi ne ma amma Allah daga zarge su saboda hikimomi da Allah yi ba su na'am asalabe yake cewa ittafaqal ulama ala anna luqman lam yakun nabiyyan illa ikrama tafarrada bi annahu nabiyyun duka malamai sai ittifaki cewa ba annabi ne baka bai da muka bayani in ba ikrawa ba shi ikrama ya tafi da cewa shi annabi Allah ne Abdulwaris. yake cewa utiya luqmanul hikmata fi qalatin qalaha luqmanu Allah ya bashi hikima akan wata magana daya wanda yi faqila wa hallaka an takuna khalifatan fata'malu bil haqqi kana bukatar ka zama khalifa kai aiki da wannan ka zama shugaba kai aiki da adalci faqala in taktarli fasam'an wa da'atan wa in tukhayyirni aktar al afiyata ce to in dai wannan abin da ka bani umurni ko kuma da kake bani sha kake min magana na in zama shugaba in shi ka zaba mini Allah to na gamsu zai amma in zabi ne ka bani to ina roƙo a dauke mini shugabanki ina an kamfe <laughs> wa innahu man yabi al-akhirata bid-dunya yakhsaruhu ma jami'an domin duk mutumin da ke sayar da lahiransa don ya samu duniya to zai hasara su gaba ɗaya ba duniya ba lahira da duniya wal akhira idan ka sai da duniya don ka sai lahira sai Allah raba ka da duniyar gaba ɗaya yake wali an aisha haqiran in rayu ina kaskantacce kantacce kowa bai sai bai sanni ba dalilan ahabbu ilayya fi soyuwa zuwa gare ni min an aisha qawiyan azizan a ce na rayu mai karfi wanda mabwayi na hiso in zauna talakana wa qila kana abdan najaran fa qala lahu sayyiduhu baha shatan wa ne. wasu malamai suka ce yana da mai gida shi bawa ne sai mai gidansa yace masa ga akuya nan ka je ka yanke ta in ka yanke ta ka hede ta lukman yana matsayin bawa idan ka hede ta ka yanke ta to ina son ka dogo mini naman da yafi ko ni nama kyau cikin wannan dabbar ka kawo mini lokumana sai ce to madalla sai ya karba kuma guda biyu ka kamin nama guda biyu fatahu bil qalbi wal lisan sai ka masa zuciya ya ka masa harshe yace in dai nama ne mafi kyau a dabba to ka ci zuciyarsa kuma ka ci harshe shine mafi kyau thumma amara bi mithli zalika wa an yukhrij akhbata mabghatayn sai ce to ga wannan dabba ita kuma ina son ita ma ka yanke ta ka fede ta ka fidda min tsoka da ko tafi ko ce tsoka tsoka muni cikin ta ka kamin da ka kamin min ta tafi ko ne inganci to ka kamin min ta tafi ko ne muni yanzu yace to sai je kuma fa akharaja al-qalba wal lisana ya sake fitar da kuma harshe nan da kuma bi da zuciya ya kawo masa yace ah fa qala laysa shay'un atyabu minhuma sai ce masa ma haza me yasa kai haka na ce ka ɗobo mafi muni ka ɗobo harshe ka ɗobo zuciya na ce ka ɗobo mafi kyau ka ɗobo harshe ka ɗobo zuciya me yasa yace laisa shay'un min huma idza daba babu abin da ya kai su kyau in su yi kyau ba abin da ya kai su kyau in su yi kyau wala akhbata huma idza khabusa ba wanda yi su muni idan suka yi muni kuma to kun ji duk hikimomi ne wa'anda yake yi abu isa aka sa'alabi yake cewa kana luqman min ahwani mamaliki zaidi luqman yana cikin wanda suke cikin bayin ma ga huskar mai gidansu ba kowa ne ba fa ba'athahu maulahu ma abidi lahu ila ya yatunahu bi shay'in min samarin sai hada shi da sauran bayinsa yake ku je gona ku je ku dobo mini ƴaƴan itace na wannan gonar luqman sai je da wayannan bayin sai aka je fa ja'u suka je wa ma ma'ahum shi'un ba su tare da komai wa kan aka lusamara ƴaƴan itacin da aka ce su dogo sun dogo kuma sun canye ka san bawa shi ma inda dai bandina dan shedani na mai gidan sai aika su je ku dogo min suka dogo suka zauna suka canye suka zawo suka iske mai gida kai ina abin ce ku dogo suka ce ba mu dogo komai ba babu kuma sun canye ne wa halu ala luqmana karshe ma suka ce kai mun dogo amma luqmanu ya kwace ya canye shi ko lukumanu ga dama mai gidan bai so ne ya yi ganin girma wa'annan shi walakantacce na wajen su to daga da suka ittifaki suka ce mu ce shi na ina da mun ce haka mai gidan yadda zai suka ce kai shi ya kwace ya canyi da suka ce haka fakala lukumanu Maulahu. sai shi lukumanu yake ma mai gidansa zul wajhaini la yakunu inda allahi wajihan mai fuska biyu bai zama mai kima a gaban Allah sai min fuska biyu so daga akwai huci tare da magana nan tasu amma abin da ke son ka gane don kai abin da nake son kai don a gane wane ne ya ci maka 'ya'yan itacenka fasqini wa iyahu da ni da su duka ka haɗo mu ka shayar da mu ma'an hamiman ruwa mai zahi ka samu ruwa masu zahi ka ba mu mu sha ruwa mai zahi mu cika cike mu da ruwan zahi sun ma'arsilna li ado. sannan ka sake mu kace duk kowa sheka da gudu aje a dawo likita na ya sa abin da zai faru <laughs> ya sa abin da zai faru sai ce sai likita sai mai gida ce to shikenan haka kake ce sai aka azurwan zahi aka kawo aka ce to bukusha kowa ya konkuda ya konkuda ruwa masu zahi zahi ya zuwa ma ciki ne aka ce to ku sheka ku je ku dawo aka sheka a gudu titi aka dawo faja'alu yataqayyuna tilkal fakiha suna dawowa da gudun nan kowa kama amai saboda da ka sha abu mai zahi kai gudu kana amai saboda duk ka za ta tashi saboda ka sai suka kama amai kaga shi mai gidan bai sani ba su bayan ga su sani ba shi da Allah ba wannan hikimar ana zuwa sai suka kama amai suna amai sai aka ga wa'annan bayin duka suna aman wannan 'ya'yan itacen nan da suka ce lukumanu ya ci shi kuma lukumanu wa lukumanu ya taƙayya umar shi ko yana aman ruwan nan da rahi da aka ba shi su da ya amai farafa maulahu sirqahu wa kadhibahu daga nan ya gane gaskiyar lukumanu da kuma ƙaryarwa ƙaryawa innan bayi Allah shi kare mu Allah ya ce a wannan walakada ataina lukumanar hikima lalle mun ba lukumanar hikima anan da aka ce alhikima ba na nufin daya ba kun ga ta zo da daya jumla kamar daya ko ta da siga kamar ɗaya alhikima to ba daya ne ba ana nufin wannan alifun da lamun na alifun lamul jinsiya ne al jinsi ne dukkan hikimomi suna ciki ina an shi hikimomi da yawa ba hikima daya ba da muka ba Luqman wannan hikima sai muka ce masa me muka ce masa anishkur lillah anishkur lillah ka gode ma Allah ka gode ma Allah domin shine abu na farko da Allah idan ya ma bukata zuwa gare ka idan Allah ma nima ka gode ma Allah idan ya jarrabe ka kai hakuri wannan shine mu'min shi yasa manzo Allah ke cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairu ban baki da ban shawa ga al'amarin mu'mini shi al'amarin mu'mini gaba da alkhairi ne in asabathu sarra'u shakara fa kana khairullah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairullah idan alkhairi ya same shi sai godi mu Allah wannan godiya sai ta zama alkhairi gare shi idan kuma sharri ya same shi sai ya hakuri sai ya zama alkhairi gare ka gare shi sauraka godiya ita ce ake bukata ga dukkan mu'mini wanda Allah ya yawa ni'ima idan Allah ya ma ni'ima ka godi mu Allah ya ma ni'ima za hankali ba irin jaki kake ba ya ma ni'ima kai mutum ne ba dabba kake ba ya ma ni'ima Allah ya baka dama haka zama ka zo duniya haka rayo haka balaga zaka iya wa Allah sajada domin Allah ka tausan ka ya saka aljanna ya ma ni'ima kana musulmi ga ka da tauhidi zaka shiga aljanna da ya barka kahiri sai ka rayu duniyan nan ya kulu kama ta kulul an'amu hmm. ya ce irin yadda dabbobi ke ce karshen sa sai je wutar jahannama amma kai Allah ya zabe ka ya mai sheka mai imani gode ma Allah akan wannan ni'imar da Allah yi maka yace wa man yashkur duk wanda kuma ya gode ma Allah akan kowace irin ni'ima wanda Allah ya masa yanzu kaga shi lukmanu wace ni'ima Allah ya masa hikima ce ba ita kare ba akwai nimomi da yawa da Allah ya masa to amma dai duka ya hada ya gode ma Allah ya Allah ya ce wa man yashkur wanda kuma ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi yana godewa ne don kansa don amfanin godiyar zai dawo a kansa domin duk mutumin da Allah ya wa nema bai godewa kan wannan nemar wallahi yana cikin matsala idan Allah ya ma ni'ima baka gode ma Allah ba akan nemar da Allah ya ma wallahi zaka shiga matsala wanda kuma zaka yi kuka Allah kyale ka bai saurare ka ba to raka mu gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ya muna wa man kafara wanda ya butuce fa inna Allah ganiyun Allah ne hamidun Allah abun yabo ne to raka muna godiya gare ka ya Allah akan dukkan ni'imomin da kai muna Allah ka samu dace je gaba al-rama wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah hmm. inna shirka la zulmun 'azim abun warko Allah ce wa idh qala luqman ka tuna lokacin da luqman ke fada ma dansa yana tarbiyantar da dansa dan ka gane cewa duk hikimar da Allah ya baka fara da tarbiyyantar da yayanka yanzu ya faro da ɗansa akwai bukata yadda ake haihuwan 'ya'ya ana sakin su ratatata kama an sako awake wallahi akwai bukata a rinka kulawa Allah ya yi muna ni'ima ya ba mu ‘ya’ya akwai 'ya'ya maza akwai 'ya'ya mata wayannan 'ya'ya maza da 'ya'ya mata da Allah ya ba mu wallahi amana ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma za a tambaye ku game da kiyon wallahi ka ji tsoron ka ji tsoro ranar da zaka tsayawa gaban Allah Allah tambaye ka shin na taba baka haihuwa ka ce eh yaya nawa ne baka to Allah ka ba ni iya mata guda bakwai yaya maza guda bakwai <laughs> a ce to ya kai da su wani irin tarbiya kan mutu ya ka yi musu tarbiya ta addini ka kai su makaranta ka koya musu su san Allah ko ko sakin su dai kai kamar yadda busuru in ya haihu ba ruwa ne da yaya ne haka kai koko sai dole sai ka bada ansa sai ka bada ansa ƴaƴanmu alhamdulillah Allah ya bamu ƴaƴa diyawa amma tarbiyan ƴaƴa yayi muna karamci wallahi yayi muna karamci shi yasa kuke gani duk wata shegiyar kasa in ta yi miyagun kwayoyi waɗanda ke lalata kwakwalwa kokarin suke su shigo da waɗannan kwayoyin Najeriya don da sun shigo Najeriya kowa eh, karba kai hannu bibi a saya sai ga matasa mu duka an lalace sai yan kadan daga cikin su duk wata kasa yanzu ku ji abinda bibi suke wada kwanan nan akwai India sun yi wasa kwaya wadda ta yi duk kwayoyin da yan Najeriya ke sha hadari kuma sun shigo Najeriya an shigo da su Najeriya mai hadari kas kuma yan Najeriya sun sai su yawa yanzu na da nafdak ta gano haka ta haramta shigowa da wannan maganin to yanzu an ce an haramta shigowa da shi to amma sai ka ce to ba an haramta shigowa da shi to kuma wanda ya riga ya shiga fa dole ya dauki mataki a binciko to yanzu ko ga dai da muka saba da su su mol din ga su ja akwai akwai fari akwai baki ko ai duk bakake ne da yelo har da yelo akwai kai jama'a kai jama'a sai kaga kawai yaro kamar mutum kamar biri-biri haka ya lalace ya tambade bai idanu bisa kai babu mai wani mai girma a wajensa malami bai da daraja shugaba bai da daraja sarki bai da daraja har uba ne bai da daraja yana iya zagin kowa yana aikin zargin kowa sannan in ka ce mai je ya da kudi bai iya bido naira goma in ka kyale shi ko yiwa tana kashe shi sai an bashi in ba bashi ba sai dai ya zo ya yi sata duka wannan illolin shaye-shaye ne illolin shaye-shaye shi yasa manzo Allah da ya tashi sai yake kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun Duka abun da ke sa maye giya ne in kwaya ce giya ne in taba ne giya ne in menene giya ne saboda ka kuni duka annabi yake haramun ne giya ce kuma haramun ne wata ruwaya da annabi yake ma askara duk abin da ya sa maye qaliluhu wa kathiruhu sawa'un mai yawa da kaɗan duk ɗai na ce to ai ai ni na riga na saba sau ka don na sha ɗan guda kaɗai ban maye ɗan hmm. wallahi haramun ne haramun ne ko kaɗan ka sha haramun ne in ka sha kaɗan haramun ne in ka sha mai yawa haramun ne isar wasu mutane guda <laughs> biyu masu azumi masu azumi aboki da aboki duka azumi ba su dauke shi da kima ba shedannu ne sai guda ta yi kawai sai gama yalo sai dauki yalon sai ya ci kuma da azumi ne ya ci yalo ya canye ya ɗauko ruwa ya sha shi ko ɗayan sai ce to mutahi ana zuwa gidan abun nan gidan ce. sai ya shiga kawai gida a wuce sai ce a zubo masa farfesun kaje farfesun <coughs> kifi farfesun nama aka haɗo masa ci ciye-ciye sai da ya bankare sai shi wannan da ya ci halarci mai kaji tsoron Allah ya ce ba ka gani nika to haka maye duk abin da ke sa maye kaliluhu wa kafiruhu sawa'u duk ɗaya ne duk haramun ne duk ya bata ma azumi duk ya zama haramun Allah shi kare mu to miyagun wa'annan kwayoyi suna da illa kwarai da gaske cikin al'umma suna ruguza muna al'umman mu ne suna hana mu da zaman lafiya so daga mu yi kokarin mu tarbiyantar da 'ya'yanmu mu gwada musu illar shaye-shaye wallahi inda ƴaƴan da muke haihuwa a arewacin Najeriya da an kashe shaye-shaye a arewacin Najeriya an yi tarbiyyar ƴaƴan mutane a arewacin Najeriya wallahi da ci gaban da muka samu da dole ba a ko haɗa mu da kudu saboda irin mutanen da Allah ya ba mu saboda irin kuma hazaka da ilimin da Allah ba wallahi mun yi su ilimi mun yi su in bancin shaye-shaye nan da ke so ya jaskare mana kokolwar mu mun yi su to da a ce za mu tarbiyyantar da wayennan 'ya'yan namu ya tarbiya ta kwarai da ai Allah ya so irin ci gaban da za mu samu ba karamar ci gaba ne ba to amma rashin tarbiyya ya sa ƴaƴan mu suna da yawa amma kuma ci baya muke samu saboda shaye-shaye da suka yi mana yawa to yana tarbiyyantar da ɗansa yana masa wa'adi na farko abin da ke cewa ya bunayya ya kai ɗana la shirik billah kar kai shirka da Allah domin shi ne babban laifi na farko da Allah bai yahi wa duk laifin da kai Allah na fatan Allah zai iya yahi maka duk laifin da kai Allah na iya yahi maka ko tuba ko baka tuba ba Allah na iya yahi wa amma abin da ya shafi shirka sai ka tuba in baka tuba ba kanka da Allah kana shirka Allah bai yahi wa har ma wanda yayi ma addu'a yake Allah gafarta ma shi ma sai Allah mai azaba wanda ma yayi ma addu'a Allah gafarta ma in dai kana shirka ga Allah kana zuwa wajen boka ne kai da akwai wani bai bayarwa wanda ba Allah ba kai da ana sujjada ga ana sujjada ga wani kai da akwai wani wanda ke da ibadar da ba annabi ya zo da ita ba kuma kana yi ka bauta masa Allah shi kare mu kana shirka da Allah ne la tajid billahi inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne inji Allah Allah ce a gaba wa wasaina linsana hmm. hamalatu حملته أمه وانا على وان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي akwai hakke na iyaye akan yaya akwai hakkin yaya akan iyaye kai baba an ce ka wa ɗanka tarbiyya shi ko da in ya taso aka ce yayi maka da'a yi maka biyayya domin duniya Allah ya tsara ta ba yadda za a yi a rayu rayuwa mai kyau a ci nasarar rayuwa sai akwai shugabanci baba shine shugaban 'ya'yansa. miji shi ne shugaban matansa da 'ya'yansa gaba daya gwamna ne shugaban jiharsa ciyama ne shugaban local government ɗinsa shugaban shi ne shugaban ƙasar gaba daya sauraka akwai buƙatar ɗa'a da biyayya ga wa'annan shugabannin akwai duk wanda Allah ya bashi shugabanci a kanka ya bashi jagorancinka wajibinka ne a ga ka masa ɗa'a? wajibinka ne a ga ka masa biyayya wajibinsa na ka biyo shi da kyakkyawar addu'a don ya ci nasara in ya ci nasara ka ci nasara idan bai ci nasara ba ka samu matsala idan babanka ya samu matsala ka samu matsala idan malaminka ya samu matsala ka samu matsala idan basarakinka ya samu matsala ka samu matsala idan gwamnanka ya samu matsala ka samu matsala idan shugaban kasa samu matsala ka samu matsala saboda akwai bukatar me akwai bukatar da'a da biyayya gare su da biyarsa da kikkiawar addu'a to shine sai aka biyo wajen iyaye aka fara da su wa wasainal insana biwalidayhi muka yi wasiya ga iyaye hamalatu ummuhu anat ala wahani uwarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni wahala akan wahala wani lokaci saboda cikinka ya cika cikin cikin mahaifiyarka ta ce ita ma ba ta son shinkafa warin shinkafar ma ba ta son je me kika so goriba ya kama ta goriba ta ta guiguya kai akwai wadda ni gani ita saboda cikin da ta samu ita ma gawai ta kaci gawai wannan gawai shi ta ka samu tana guguya ga bakinta wata sai ka ta ce kawai ita ba abin da take so a gwalama <laughs> ji a kawo mata a gwalama da yamin nan ta ta gwalamawa eh wata ma wari ma sai take son tijiya tir Allah ya sau so wahanan ala wahanin ka tuna da wannan wahalar da mahaifiyarka ta yi ta tashi da ket ta zauna da ket ta tashi da ket ta zauna da ket wa fisaluhu fi amai yaye shi cikin shekara biyu bayan ka wahal da ita cikin ciki fa da ka zo duniya kuma kuma sai da ka wahal da ita ta kafa shan nononta duk abu da ta ci sai kun tarayya da ita kai ba a baka tuwo ka ci sai dai ta ci tuwo in ta ci tuwo lahiyayyen sai ta tace sai a fito da shi ta nono kai ko ka karba ka sha lahiya lau a haha shekara biyu shekara biyu kana shan nononta da an kyale ka baka sha nonon ba sai mutuwa domin muka ce anishkur li ka gode mini ni Allah ka fara da gode ma Allah domin shi halice ka ya yi iyayenka kuma ya yi kowa sannan wali wali da yaka sannan ka biyo da iyayenka a fara da Allah sai wa sai iyaye ilayyal masir makoma tana waje na zuwa ga Allah kenan za a dawo gare ni da kai da iyayenka da kowa za mu dawo zuwa wajen Allah to sai a gaba Allah yake wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm مننا إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم da يلا بدأ تدوكا yace wa in jahadaka idan suka maza maka suka maza maka ala an tushrika bi sai ka shirka da ni kaza akwai yayin da aka mushrikai dan su Allah ya shirya shi ya zama ali sunna yana zuwa makaranta yana karatu ina zuwa yana samun ilimi addini yana sallah yana azumi sai kaga baba ya ce kai naga ka lalace mi naga ne ka makarantar riba <laughs> ka lalace ko ko ka zama cikin su yanzu da da zuwa yi cikin gebin can yana shan daga bai lalace ba da shiga cikin dallato yana shan daga da bai lalace ba amma tun da an ka gane shi makarantar a to shi ke na ayya lalace ke ayya lalace ke ka gode ma Allah wallahi in ka ga ɗanka yana zuwa makaranta yana karatu gode ma Allah kuma wallahi da za mu samu ƴaƴanmu duka su ɗunguma su koma makaranta yanzu ka su malar rayafi nan zaune. ga malar abdullahi ga su duka mahadata Alƙur'ani ne da za mu samu ƴaƴanmu matasanmu su taso da irin haka duka sun karanci Alƙur'ani. don Allah muna da wani ciwo kuma Allah da an zauna lafiya da ba mai haurawa katanga kai dauko ma eh, <laughs> yanzu ta kai ga esin din gida na fa wani shedani yaro ya tsallaka ya je ya samu yuka ya yanke giyar ya yanke waye giyar akwai ashe tsada ta kai <laughs> waye giyar sai suwa eh, ya giyar esin kai ya giya ta wuyarin an samu wasu zuwa su yi tata tata ya na shiga wani gida peace peace wannan kun gane peace wannan na wuta peace to peace kaji bature peace peace sai zo ya ɗebe ya je sai tuwa ya je sai sakata <laughs> sakata ta gabu ya zo ya balle ya ɗebe wannan ƙarhe ya ji ya sai suwa wai saboda ni saboda ai ƙarhe ya yi daraja yanzu ko mi sata aka duk abin da ya shafi ƙarfe sata aka ba shi na muke ce ma Amadu Allah wa Amadu albarka ba Ahmadu gwamnan Sokoto wannan yagon da zaki yake azabu na bisa titi <laughs> wannan ƙarfon da yake raga raga ragan da yake azabu bisa titi aka gaya masa ƙarhe na da daraja ko mutane na zuwa suna sata ya ce to shi kenan shi ko ya sa doka duk wanda aka kuskura aka kama shi da satar wannan karhin da shi da dan gunguni ne sai sun je gidan yari yau za ka je sokoto kana zagayawa ka iske ga karhin na ana kallo ba babu damar ɗauka yau wa ya ce ya gani sai eh, ta yi da aje duk yadda karhin nan ake so ne gashi amma wallahi ko giyar wake ka sha ba ka ɗauka marar ka ɗauka ka je gidan yari to irin wannan ya kamata a ɗauki mataki gami ga masu laifin huka a ɗauki mataki gami yanzu na ɗauki mataki gami ga raga raga to a dauki mataki ga dukkan duk marawon da aka kamo ya aka kama ya shiga gida ya yo sata kai har gumi na an taba sata ne ga sanda kuma gumi ka tsada ba yanzu da ya dan fara sassantowa ba <laughs> Allah ya sauka muna to duk wanda aka kama ya kamata mi a hukunta shi to Allah ke cewa ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan ka je kai shirka iyayenka suka ce ka je kai shirka fala tudehuma karkai musu biyya wa sahibu ma fi duniya ma'rufan amma dai ka zauna da iyayenka zama mai kyau cewar da aka ce su suka ce ka je kai shirka kace ba za ka je ba ba kuma an buɗa ma kofa ta walakanta su ba suna mushrikan ba ma iya musulmai ba suna mushrikan su suka ce ma ka je kai shirka kar yi amma kuma karka walakanta su karka walakanta su wa sahibu ma fi dunya ma'rufan ka zauna da su zama mai kyau to ashe in an ka ce baba ko inna wadda ba musulma ba aka ce kai mata biyayya kai mata da'a to ina ka baba musulmi ina ka inna musulma wajibinmu ne mu san daraja iyayenmu wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanya wa'anda suka bi hanya ta hanya mutanen kirke allazina an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was siddiqin was shuhada'i was salihin wa husna ulaika rafiqa ka bi hanya mutanen kirke ilayya marji'ukum za ku dawo zuwa waje na fa'una bi'akum bima kuntum ta'malun zan ba ku labari zan gaya muku zan yi muku hukunci ga abinda kuke aiwatarwa gaba daya ba abinda ke boyewa Allah ya ci gaba Ya bunayi inna ha in takumi ƙala habbatin min hardalin fatakun fi sakarati na ofin samawati au filaru biyati bi Allah. Inna Allah halarifin khabir. Ya bunayya, ya ɗana, inna ha in takumi ƙala habba, lalle, waton. sabon Allah inda ya kasance misqala habbatin min khardalin kamar kwaya khardal ne khardal wata kwaya ce ƙarama wanda muna jin burburwa ba haushe ce mata komi yan karama kwaya ce amma baka burburwa baka ta to hardal dai baki na shi baka kwaya ta yan ƙarama fata kun fi sakara ta zama a saman dutse aw fi samawati ko ta zama a sama aw fil ardi ko a kasa yati bi Allah Allah zai zo da ita a ran tashin kiyama Allah ya san da ita ba abun da ke buyan ma Allah inna Allah latiful khabir Allah mai tausayi ne Allah masani ne wannan ta faru ne ga shi dan ya tambaye baba yake to baba yanzu idan nije an ce shirka haramun ne to idan nije ni shirka ba wanda ya gani ni fa sai baba ba shi muna amsa ce to bari ka jiya komi da ka sani ba abinda za ka yi Allah bai gane ka ba yana cikin tarbiyyar da ya kamata ka guda maɗanka ɗana ka sani in ni ban gane ka ba wani bai gane ka ba to Allah ya gane ka kar ka dauka cewa a a yanzu ba a gane ka ba shi yasa ka sha in Allah ya gane ka ka dasa maɗanka tsoron Allah ya fi ka dasa mai tsoron ka kai domin in kai yake tsoro ba Allah ba sanda baka nan zai iya saba ma Allah amma idan Allah yake tsoro ya san da akwai Allah Allah na ganin sa to bai saba ma Allah duk ya san Allah na sanin shi a kowane lokaci to raka da sama ƴaƴanka tsoron Allah da sama iyalinka tsoron Allah ya fi a ce wai tsoron ka suka ba tsoron tsoron bai da tasiri tsoron Allah ake bukata su zama masu tsoron ka eh يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني يا كيدانا aqimi salata tsaye da sallah yanzu kun jiya hakke Allah hakke iyaye sai mi sai sallah duka irin tarbiyyar da yake goye da sa kenan ka bi Allah ka bi iyayenka kai sallah ka sai da sallah kun ga sallan nan wallahi ya'ya matasa suna wasa da sallah zaka ga wani mutum babba ne amma wai ana kiran sallah matashi in ga ma balagagge amma bai zuwa masallaci to in bai je masallaci ba sai kai mamaki shi wai ko yana sallah suna da bai zuwa to Allah yana ko sallah daga ba su yi idan mutum bai sallah fa ko dan liman na kahirina wanda bai sallah ko dan liman na kahirina ya bunayya aqimis salata ka tsayar da sallah wa a bil ma'ruf ka bada umarni da aikin kwarai ka zama kana bada umarni yi abun kwarai wanha anil munkari ka hana mugu aiki aikin hizba kenan hmm. ka ba da umuri a yi na aiki alkhairi kenan mugu aiki a hana duk abinda Allah ya hana annabi ya haramta ka yi tsaye ka ce ba a yi duk abinda annabi ya ce a yi ka ce a yi in kaga aikin alkhairi ba yi ba ka ce a yi in kaga mugu aiki ana yi ka ce a bari in ta kama ka kama ka kama <laughs> wasbir alama asabaka ka yi haƙuri ga abin da ya same ka dole ne idan mutu ya ɗauki wannan matakin to dole kuma sai ya ruye kunni za a zage shi inda kana cewa a bar mugun aiki kana cewa yi mugun a yi aiki alkhairi za a zage ka kila za a jefe ka kila ma za a nemi ma salwantar da rayuwarka to kai hakuri ka duk abin da ya sami ka inda aiki Allah na karka damu shi yasa mun hizba ba ma tsoron wannan kwanukan baya da muka wani operation aka kakkamo su haka wani yaro bako na yana cikin yana ya zo gidana amma mabiya ba a san shi saboda ba gida na yake ba ba saboda ka mutane shiya ba su san shi ba mutane shiya ba su san shi ba yana zaune cikin matasa yan uwansa sai ji ana cewa ai kwanan nan sai an sa sai an wari bai wani dukan da bai iya tashi shi ko bai sani bai san wannan da aka magana ba na ya taho sai ɗaya yake cewa ai kila ma sai an kashe shi mina na shi kai ai kama mutane suka in suna wai kama masu shaye-shayen wiwi muke yi kama masu shayen miyagun kwayoyi muke yi kama wayanda ke zama kamar kadangaru suke da ƴan mata cikin lungu da sako kama masu kawayawa da zuke ƴan ziji ƴan kawayawa da kama su muke in ta kama amarya mu Rintu to wai kashe shi za a yi ko za a ba shi kashin da bai iya tashi aka ya hada mita ita batutu ina na shirya ai wasu bir alama a sabaka a zuba zuwa mai kashe ni na isa mutu ko yanzu ni mutu na ba na ba iri a na ba iri alhamdulillah saboda ka na isa a kashe ni wanda ke cewa zai bani kashi sai auna isa ban matsala wasu bir alama asabak inna zalika min azamil umur lalle wannan yana da cikin manya manyan al'amurra wa'anda suke manya manya ne wanda ba kowa ke samu haka ba sai mutumin da Allah ya wa eh, gidan dogo in yi ba haushi kai mai arziki a same ka mai tauhidi a same ka mai biyayya ga iyayenka a same ka mai tsayar da sallah a same ka mai hana ga ayyuka a same ka mai bada muni ai aiki na kore a same ka mai hakuri akan hakan wallahi sai mai arziki Allah ka saka mu cikin masu arziki ga wata nabi'a kuma wanda Allah yake kar ayi wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha na'am إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصئر خدك كركريك دغا كما تنك سما وكاي ببني kana wani takama kana wani girma ga kafirin ka mani ne kuma cikin cikin ka yanzu akwai kashi har da hitsari duka na cikin ka wai kana kana daga haba sama wai mi kake karshen ka kasa kuma kai miye kake wala tusaqir kaddaka linnas kada ka rinka daga kumatunka a sama ga mutane bi ma'ana kar ka rinka wa mutane dagawa da girman kai wala tamshi fil ardi maraha kar ka rinka tafiya cikin kasa kana takama kamar irin wata tafiya da wasu sarakuna kai da yanzu ana wata rumbada ana wani wayoyi shi ba saraki ne kar ka rinka irin wannan takama domin kai ba kowa ne ba a waje Allah inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah baya son duk mai takama mai girman kai mai alfarma mai alfahari Allah baya bukatarsa mi za ka yi to waƙasir fi mashi ka wagudu min sautik hmm. inna an kara la sautul hamir wai don ka san tarbiyan baba ya kamata ka zama komi kana koya maɗanka yanzu dibi mu'amala baya koya masa yadda zai mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa da tsakaninsa da iyayensa da kuma abin da ya kamata da sauran mutane da ke zagaye da shi to sai da kuma yana koya masa ma abin da ya kamata ya yi a wajen magana abin da ya kamata ya yi idan zai yi tafiya duka sai Allah waka su fi mace ka har tafiya sai an koya mai a wajen tafiya ka tsakaita kada ka zama kana tafiya kamar wanda aka koro ratatam ratatam kada ya zama kuma kana tafiya silo silo kamar mace ya kamata in kana tafiya a gane wannan namiji ne ke tafiya kuma in namijin ko ba wanda aka koro ba barawo ba ka san barawo aka koro shi kai ko ka ce mai ya tafi a hankali mama ka da hankali wai aka ce baka gudu yake to ba a ta mutane in ji barawo in ji barawo ba a ta mutane to kar ya zama kana tafiya kamar mashayin kwaya kar ya zama kana tafiya kamar mace longwai longwai kar ka da waka sulfi mashi ka waqbud min sautika ka sassauta sautinka kada ya zama kana magana da mutanen masallace ba wa'azi ka kai ba ba sallah kake bayarwa ba amma in an can waje suna jinka magana ta kai kakai zama haka waqdu min sautika inna ankara al-aswati la sautul idan kana nuhin sautin da an sama shi ake bukata to ai sautin da an ka fi kyama shine sautin jaki shi ko sama yayi koko to ashe daga sauti sama ba hikima ta ba to inda hikima ta sai ka ce to aiki jaki Allah ya mai hikima to kenan in kana daga sauti sama baka da bambanci da jaki to ya kamata ka bi ya kamata ka sassauta sautin ka kakka zama jaki domin jaki ba mai son sauti ne ko mai shi bai son kuka dai <laughs> wallahi ko mai jaki bai son jin kuka dai dole dai ta ba wanda zai Allah shi kare mu za mu tsaya na insha Allah matasa na cewa sai sahi don kasa haka da suke sai da sahi da yarda sai gobe da yarda Allah aure makaranta daidai Allah shi wa da lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk